fafatukar da hukumomi da kungiyoyin bayar da tallafi na kasashen duniya ke yi don ganin an ceto kananan yara daga fadawa nau'o'in cin zarafi daban-daban ya kai ga wasu gwamnatocin jihohi a Najeriya sun samar tare da saka hannu ga dokokin kare 'yancin kananan yara. Sai dai wani abu mai kama da yin zagon kasa ga wannan kokarin da ya faru a Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar inda wata mata 'yar shekara talatin da uku ta ce zarafin ɗiyar kishiyarta yariya ya kimanin shekara goma sha hudu ya jawo fushin masu fafatuka inda suka nemi sai an yi wa yarinya adalci Halilu Tambar Ahmad shine jami'an kula da ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama a Sokoto. Ta yi mata wannan abu ne wai saboda ba ta wai ta ce ta yi sallah. So ina jan ko ta ce ta yi sallah ai ba shi zai sa ta yi mata wannan bugun hitar rai ba. Don wannan bugun hitar rai ne ta karya mata hannu. ta faffasa kanta yanzu haka yana ji idanunta yan kan lura idan ka kalle ta so ɗaya baka sake son kallo da mun ka yi insisting na cewa dole a da ita asibiti shi yasa kullum muka cewa ya kamata yara a rinka barin su da mahaifansu especially mata saboda inda mahaifiyarta je dole mina ta yi ba za ta yi mata wannan dukar ba yanzu dai rundunar yan sandan najeriya ta kaddamar da bincike akan wannan batun kuma ta gurfanar da wadda ake tuhuma gaban kuliya inda aka tuhume ta da laifuka uku dukansu akan cin zarafi sai dai ta kita aminta da laifukan da ake tuhumarta bayan fitowa zaman kotun na zanta da lauyan wadda ake tuhuma barista shamsu a dauda mun roƙi bilin ta gaban kotu dama bili dama ce ta kotu wanda koda ita tana da haƙƙin a bada ita beli sai kotu ta ga dama bisa abin da kotu ta gani gabanta shi za ta yi matsaya so yanzu dai mun roƙi belin kuma kotu ta daga zuwa 22 domin ta yi nazari ta gayyuwa ba da ita beli ko kuma akasin haka ita kuwa lauyar da ke tsayawa yariyar da aka ci zarafinta barista rashida muhammad ta ce sun ga alamun nasara a zaman kotun ai an ce in juma'a za ta yi dayi tun daga alhamis ake fara ganewa ga abun da muka gani yau cikin kotu kun ga cewa an fara amfani da dokan saboda in ba doka ba yadda za a yi ma a kawo ta kotu bile a ce an kai ta gidan yaro to yana cikin nasarorin da ana samu muna da dokokin yanzu kuma an sa musu hannu kuma mu insha Allah muna bi mu ga cewa duk inda aka aikata laifi ko kuma aka gano mai laifi a tabbatar da doka ta ukunta shi an yi aiki da dokan. Mai shari'a majistar Fatima Hassan ta umarci a adana matar da ake ake tuhuma gidan gyara hali har ranar 22 ga wannan wata na Disamba da za a sake fitowa domin duba yiwuwar bayar da ita beli ko san haka. Tuni dai da gidauniyar bayar da tallafi ta matar gwamnan Sokoto Mariya Tambuwal ta ɗauki ɗawainiyar kula da maganin yarinyar tare da neman ganin an yi mata adalci. Masu lura da al'amuran yau da kullum na ganin cewa yin adalci ga wannan yarinyar ne kan iya nuna cewa lallai dokokin da aka sakawa hannu a Sokoto da ma wasu jihohin ƙasar sun hau turba ta ceto ƙananan yara daga fadawa tarkon cin zarafi wanda ƙasashen duniya suka kashe makudan kuɗaɗe domin ganin cewa an ceto yaran daga faɗawa cikinsa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.